saurare Assalamu alaikum Ahmed Abba ke farin cikin sake saduwa da ku cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI. To a yau kuma za mu mai da akalar shirin ne kan takaddamar da ta kunno kai dangane da shirye-shiryen da kasar Kamaru ke yi na karɓar bakoncin gasar neman cin kofin nahiyar Afirka. gusta, como gusta. C'est ma coupe, la on va jouer. Madalla, kasar Kamaru ne dai ake sa ran ta karbi bakuncin gasar neman cin kofin kwallon kafa na Afirka a shekarar 2019, inda a karon farko hukumar kwallon kafa ta Afirka CAF ta amince da faɗaɗa yawan ƙasashen da za su fafata a wannan gasa daga sha shida zuwa hudu lamarin da ya so ya dagula lissafin ƙasar mai masaukin baki. To ko yaya masana harkokin wasanni ke kallon cancanta ko rashin cancantar kamaru na karɓan bakuncin gasar Nasiru Abdullahi Kobi marubucin labarin wasanni a Najeriya ya yi mana tsokaci a kai. Isa wannan ƙasa ta kamaru ta yi ƙoƙari wajen nuna cewa tana da karfin da za ta iya daukan bakuncin wannan wasa ta hanyar samar da wuraren wasanni wato su wayannan stadion stadion da za a yi wasanni a ciki kuma kamar watan da ya wuce shi mataimakin shugaban hukumar kwallon kafa ta afirka wato kaf shi shugaban kwallon kafa na najeriya amaju phoenix sun je har suka je suka dudduba wa'annan gurare kuma suka ce eh lalle kasar kamaru da ah, ta iya daukan wannan nauyin wasa kuma za su ga abin da za a yi na ganin cewa an tabbatar da wannan so ah, wani abu kuma da ya sake tasowa kwanan nan jin sati biyu ko uku da suka gabata shine ah, yadda aka sake zama na su wannan hukuma kuma aka lura cewa kamar bayan wancan ziyara da wancan kwamiti ta kai kasar kamaru ta yi kuma baya baya a wajen ganin cewa ta tabbatar da wa'in wuraren wasanni sun zama a kafin wannan wasa. Kamaru dai ta taba karɓar bakuncin wannan gasa a shekarar ta 1972 inda ƙasashe takwas suka halarta haka kuma Kamaru ta lashe kofin nahiyar Afirka sau biyar inda ta biyo bayan Masar wadda ta fi kowace kasa a Afirka lashe kofin. Nasiru Kobi ya lura cewa kamar ba kanwar lasa bace a fagen wasan kwallon kafa a Afirka da duniya baki daya. In ka duba tarihin ita kanta kasar kamar Kamaru ai ba kamar kasa ce a wasan cin kofin Afirka ba ma. Kasa ce wadda ta ci wannan gasa na kofin Afirka sau uku. a tarihin wannan gasa na afirka eh, cin gasan kwallo na afirka da ake kuma an ka dubi irin 'yan wasa da ita wannan kasa ta kamaru eh, ta fitar a duniya da kuma irin matsayin ta ma a afirkan tukunna gaba ɗaya za ka ga cewa tunda tana ɗaya daga cikin kasashe uku na farko farko in za zaka kira ɗaya biyu uku dole zaka sa kamar a ciki wajen hidiman harkan wasan kwallon kafa da kuma shirye-shirye da kuma son abin to lallai a a gwamnatance ka iya cewa eh lallai kamaru tana da dama ko kuma za ta iya ɗaukan wannan bakuncin wannan wasanni ko haufi bana da shi ganin cewa wai wai wai tunanin cewa ko za ta iya ko ba za ta iya ba a gaida nasiru abdullahi kobi

اللهم شوي ما تغيبين صوت قبتي أجل إلما ترايو وشو إلما موتي إلا مشان إلنا إلما رينو بيسان je suis brisé Maman je vais divorcer JPS Production Madalla jama'a karku sha'afa Sashen Hausa na Radio France International RFI kuke saurare cikin shirin duniyar wasanni. Tare da ni Ahmad Abba. To a inda kamar ke murnar samun wannan babbar dama a karo na biyu, sai kwasan hukumar ƙwallon kafa ta Afrika wato CAF ta bakin shugabanta Ahmed Ahmad ta bayyana rashin gamsuwa da shirin da kasar ke yi don karbar bakoncin gasar. Dauda Muhammad Chiroma mai sharhi ne kan harkokin wasanni. Matsaloli da Kamaru ta fuskanta akwai wato kamfanoni na farko akwai kamfanin kasar Jamus wadda ta janye, akwai kamfanin kasar Netherlands wadda ita ma ta janye kafin yanzu 'yan sun sun shiga suna aiki wadda sun ba da tabbacin cewa za su iya kammala wannan aiki. Wato bayan haka kuma akwai tsagaru wadda suke arewa maso yamma Eh, da kuma eh, kudu maso eh, yamma wadda suke neman su fice daga kasan kamaru nan wuri ba a shiga ba a fita sai dai hukumomi to kuma hagan duk da cewa ba wata wasa wadda ya tafi can sai dai kwaya daya wadda za a yi shi a limbe to ita ma karan kanta ma ana fuskantar barazana na wajen tsaro matsalan da kamaru taka fuskanta yanzu to karin wayanan filaye da aka ba da shi cewa to dole ne sai sun kara filaye domin daga kasashe sha shida yanzu za ta karbi bakocin kasashe 24. A ƙarshe dai hukumar ta yi amai kuma ta lashe a wani ziyarar bazata da ya kai ƙasar ta Kamaru ranar biyu ga watan Oktoban nan shugaban hukumar Ahmad Ahmad ya musanta duk wani zargi na janye gasar a Kamaru. Je lui Ina mika godiya ga Samuel Eto dangane da wannan gayyata da ta bani damar sanin halin da ake ciki kan cece ce da aka yi. Hukumar CAF ba ta da wani shirin ko ta kwana, kuma CAF ba ta taɓa tunanin kwace shirya gasar CHAN a hannun Kamaru ba. kasar Kamaru ce ke karban bakoncin wannan gasa ba mu ba, don haka ita ce za ta sanar da cewa za ta iya ko a'a a ba bamu lokaci na gaba. On est prêt? Ah non, donnez-nous le temps, on n'est pas prêt. Ahmad Ahmad kuka saurara. suma masu ruwa da tsaki kan harkokin wasanni a kasar ta Kamaru sun yi watsi da maganar ɗage gasar daga kasar tasu inda suka ce tanadinsu ya zarce na wasu kasashen da suka shirya gasar a baya. A cewar Adamu Ali wanda ke gudanar da ƙungiyoyin kwallon kafa Soleil Academy da kuma Ade Ali a kasar. Shirye-shirye sun yi nisa dangane da wannan gasa da za a fafata baɗi. Ba mu da matsalan komai a nan Kamaru komai wanda yake ce muku za mu samu matsala ba wani matsala muke da shi sam muna da filayen wasa sun fi takwas a nan ga wa'insu kuma na bubbuga mana sabobi to ga kuma wa'annan tsofaffin da ake gyaggyarawa to ni ban ga matsalan da za a samu a ce kamaru ba ta ko me yasa kake kallon haka a afirka akwai gararruka da suka taba wasa da filayen wasa guda biyu don birni biyu faru kuma wasa wasan kyau sosai muna shirye muke ni da kaina ma akwai wasan zan kafa sosai na wasan kan da za a yi wasa da hausa na gargajiya in allah da za ku je ta saboda wasan mu na kamaru ta kyau in allah ya a gaida adamu ali daga kasar kamaru to kowace shawara kenan kwararru za su bai wa hukumar kwallon kafa ta caf game da wannan dambarwa ga dauda ciroma dole ne caf za ta hakura da yadda kamaru ta kasance domin eh, karin farko ne wadda za ta gudanar da wasa wadda ya kai kasashe 24 sannan bayan haka kuma an bunkasa wannan wasa kamar yadda fifa ita ma karan kanta ma bunkasa wasanni daga kasashe 2032 eh, a yanzu za a yi gasan cin kofin eh, duniya kasashe 48 ka afirka ma za ta samu gurbin guda bakwai wato kasashe bakwai za su wakilci afirka to ka gan dole ne kaf eh, a wani gefe ta hakura da yadda kamaru za ta ba su dole ne za a samu wasu kurakure gefe guda akwai hukunci na mai kauri wadda kaf ta kan yi ko kuma fifa ta kan yi idan kasa ta gagara daukan nauyi bayan ta yi alkawari cewa za ta ɗauki nauyi to wannan ba za ta iya hawa domin kamaru karan kanta ma za ta iya zuwa wato uh, kotun koli na, na, wasanni wato court of arbitration of sport domin lokacin da kamaru ta ce za ta iya ɗaukar nauyi nan ba a kara kasashe ba kasashe guda goma sha shida idan yau kuma uh, uh, caf ta zo ta ce za ta yi kasashe ishirin da hudu kuma kamaru ta ce eh zan iya yin kokari in kai kasashe ishirin da hudu nan to ka gan kuwa dole ne caf ta saurara mata a gaida dauda ciroma masanin harkokin wasanni a najeriya Duka duka kuma a nan za mu yi sallama da ku cikin wannan shirin sai wani makon idan Allah ya so. A madadin sauran abokan aiki musamman Ibrahim Malam Goje da ya taya ni gabatar da shirin da mu Bashir Ibrahim Idris da sashin Hausa na RFI ni Ahmad Abba da na jagoranci shirin nake cewa mu huta lafiya.